na san dai kun san haɗarin kwanto kura mara takunkumi. A yammacin jiya talata ne dai aka shirya wani yunkuri na yi wa gwamnatin babban kwamandan hukumar juyin mulki kuma har zuwa yanzu kwamandan jandarmomin da ya kitsa wancan juyin mulki bai fito ya bayyana kansa ba balle mu shaidar da cewar Galabtanal laftanar janar ɗin da ya jagoranci wannan juyin mulki ko da dai ba zubar da jini ba a yayin gabatar da shi mai na ajiye duka a murɗe na kuma fita daga sauyin 'yan zaurance yanzu zan ɗauki hanya sharara domin ba ku labarin abin da muka gani da kuma halin da ake ciki a hukumar ta hizba idan lokaci bai ba mu dama ba to mun muku alkawarin ɗorawa a gobe insha Allahu maganar dai shine a gano bakin zaren yadda za a sulhunta masu sulhunta jama'a a baya dai mun ba ku labarin cewar wasu kurata a hukumar ta hizba sun jagoranci kwaso littattafan malam aminu ibrahim daurawa daga cikin ofishinsa littattafai irin su ahalari da risala da bukari da muslim da muwaɗa ta maluku da sauran manyan littattafai haka kuma rahotanni sun bayyana cewar akwai wani sakataren malam daurawa wanda shi ma aka ce an tilasta masa fita daga ofishin kuma ko da yunkurin kin fita an jawo shi an maye gurbinsa da wani mai biyayya ga tsagin diji a gida daga ƙarshe an kawo sabon kwaɗo an garkame ofishin babu shiga babu fita wai an baiwa mahaukaci gadi a ziyarar mu ta yau mun iske ofishin dai a rufe gam don haka na soji daga bakin mahukuntan hukumar ta Hisba. sai dai kuma babu wani da karansa ya kai tsekon da zai iya magana don haka ne tattaki na shiga ofishin dax wato babban daraktan mulki na hukumar wanda shi kuma ya haɗa da pro shi kuma pro ya ce duk wancan zance zuki ta mallace babu abin da ya faru amma ƙememe ya ƙi yarda ya bani bayanin domin na naɗi muryarsa daga nan na sako ƙasa na kuma zanta da wasu kuratan 'yan hizba da suka tabbatar min da cewar haƙiƙa an kwaso kayan malam kuma gaskiya ne akwai wani shahada'unsa da ya ƙi fita daga ofishin an kuma fitar da shi da ƙarfin tuwo sai dai amma fa an samu ƙaulani a cikin bayanan waɗannan kurata domin wani ɗan hizba mai anini ɗaya ya shaida min cewar shi wancan shahada'un malam ba ta ƙarfi aka fito da shi ba an tilasta masa ne ya fito kuma a karan kansa aka kuma kulle ofishin batun littattafai kuma wannan mai anini guda ya ce ai sakataren malam ne da kansa ya zo ya kwashe littattafan cikin dare ko da yake wanda aka ce ya kwashe din ya musanta to amma na tambayi malam aminu ibrahim daurawa don jin koya ake ciki dangane da wannan yunkuri na yi masa juyin mulki To, kamar yadda ka shina nima haka na samu wannan labarin. A na je tafi Umara na bayar da rikon gidan a hannun darakta janar bayan na dawo kuma mahaifiyata tana kwanciyar asibiti don haka nake zuwa na kula da ita ci gaban akwai wani abu sanar da ni to ban ji sanarwa ba kwata-kwata ko daga bangaren gwamnati ko daga bangaren hizban ba wanda ya kirawo ni sai bayan abin ya faru sana ke gaya min cewa an ji an kori sakatare na an ma ja da karfi sai ma bayan an kulle aka siyo masa takalmi a wani guri ya sa sannan kuma aka kulle ofis din aka canza mukulli da kuma har yanzu ban ji wani abu daga bangaren gwamnati ba cewa me yi. bayan na zo na bada da kuma shekara takwas lokaci guda a yi wannan abin. zuwa yanzu tun da gwamnati bata baka takarda ba akwai niyyar ka koma ofis da har yanzu za a iya cewa kai ne kwamandan hisba na jihar kano. to a yanzu gwamnati za mu jira wannan abin da aka yi gwamnati ce ta sa a yi min wannan wulakancin ko kuwa ba da yawunsu ba idan da yawunsu aka yi to kaga kenan ai ba ni da ikon na koma tun da an wulakanta ni in ko ba da yawunsu ba ne to wani mataki ya kamata su ɗauka akan abin da aka yi mu. Malam Aminu Ibrahim Daurawa kenan kwamandan hukumar Hizba har zuwa wannan lokaci ko da yake dai akwai barazanar yi masa juyin mulki. Akwai dai zargi da ake yi na cewar tun asali akwai zaman kunamar kadangare tsakanin Malam Aminu Ibrahim Daurawa da kuma Malam Abba Sa'idu Sufi babban daraktan hukumar ta Hizba. Akan wannan nema na tambayi Malam Daurawa shin da gaske ne wancan zama na kunamar kadangare a tsakaninsu? amma amsar da ya bani sai a shirinmu na gaba. Na san mai sauraro zai ce to shi kuma su fumfa shin ka yi ƙoƙarin ji daga bakin bakinsa kamar yadda al'adar aikin jarida ta tanada haƙiƙa an yi haka. Na ku tuntuɓe shi a wayarsa ta salula sai dai tun azahar nake kiransa amma duk sanda na buga nakan ji wayar tasa bizi ne. kuma a lokacin da za mu shigo domin haɗa wannan shiri ma na sake kiran malam abba sa'idu sufi kuma so bakwai ina bugawa amma tana nuna min bizi To mai za mu ci gaba da bibiyarsa har zuwa gobe idan Allah ya amince. Tunda kamar yadda muka alkawarta za mu yi waccan magana ta raɗe-raɗi da ake na cewar akwai zaman cin kunama ƙadangare a tsakaninsu. Allah ya kyauta. kuma yayin da aka fara zaman yan murna samfurin zaman doya da manja a hukumar hizba ta jihar kano mai aikin amur bil ma'arufi wan nahyi alal munkar nan kuma waɗansu matasa ne da ake zargi da aikata munkari suka samu guraben zama a gidan wakafi kotunan majistri a nan kano ne dai suka ci gaba da aikewa da waɗannan matasa gidan yari ana dai zargin matasan da laifukan haɗa baki samu da miyagun ƙwayoyi haramtaccen taro tayar da hankalin al'umma da kuma samu da muggan makamai da fara dai kotun majistri mai lamba 58 karkashin mai shari'a zubairu inuwa ce ta aike da matasa 98 gidan yari sai kuma kotun majistri mai lamba 72 karkashin mai shari'a aminu muhammad gabari ita kuma ta aike da matasa 168 gidan kaso shi kuwa mai shari'a Muhammad Idris na kotun Zingero matasa 97 ya aike da su yayin da mai shari'a Maryam Ahmad Sabo ta aike da karti majiya karfi masu dauke da makamai guda hamsin. Shi kuma shari'a Ibrahim Khalil matasan da ya aike da su zuwa kurkuku sun kai guda 62 sai kuma mai shari'a wal Yusuf Suleiman wanda shi kuma ya aike da matasa guda 50 zuwa kurkuku kuma kusan dukkanin waɗannan matasa sun amsa laifukan an kuma sanya ranakun da za a yi musu hukunci wakilin Yusuf na Daba Ismail ya zanta da wasu daga cikin matasan taba aka kama taba taba wasu iriya na wiwi na sha to kai da me aka kama ni har ga Allah shayi nake sayarwa abin da aka kama da ita ba ne guda biyu kuma wallahi ko siyasa ba na shi wani angon karni wanda bai daɗe da angon cewa ba ya yi wa daban bayanin yadda ya fada hannun 'yan sanda. Jiya mata ta ta haihu na fita in je neman mana abin da zamu ci kawai da kake gani sai naga ana guje-guje ni kawai sai na fada cikin wannan guje-guje. Wannan kama-kama dai ba zai rasa nasaba da rantsuwar da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Muhammadu Wakili yayi ba kan cewar sai ya dakile shaye-shayen miyagun kwayoyi a Kano da ma harkokin dabbancin nan na yin daba. kuma ba wai a iya aka tsaya ba domin ita ma kotun majistri mai lamba ashirin karkashin mai shari'a muhammad jibran ta aike da mutum hamsin sai mai shari'a mansur yola na kotun koki da ake wa lakabi da kotun yan daba shi ma ya aike da matasa hamsin yayin da mai shari'a Usaini rabiu na kotun majistri mai lamba goma sha ɗaya ya aike da mutane hamsin ita ma mai shari'a zuwaira yusuf ta aike da matasan nata guda hamsin to allah ya kyauta ita kuwa kotun majistri mai lamba goma karkashin mai shari'a maryam ahmad sabo wacce ita ma a baya mun ba ku labarin ta aike da karti zuwa wancan kurkukun. Amma wannan karan ta yi umarni ga amini Bilan jami'in gidan yari da ta sikiyar wani mutum mai suna Jibrin Adamu zuwa gidan kaso. Tunda fara dai 'yan sanda ne suka gurfanar da shi suna zarginsa da laifin hallaka wani mutum a can ƙauyen Huguma da ke ƙaramar hukumar takai. Tunda fara dai musun siyasa ne turnike tsakanin Jibrin Adamu da marigayi akan wasu manyan jam'iyyu guda biyu. lamarin da har ta kai ya kai ga jibrin ya birma wa abokin musun nasa wuka a ciki nan take kuma rai ya yi halinsa yayin da aka karanta tuhumar jibrin ya amsa sai dai ya ce tsautsayi ne wakilin yusuf na daba ismail ya zanta da shi wanda ya ce shi ko kaɗan a rayuwarsa bai ma taɓa kashe ɗan tsako ba to yanzu ka kashe mutum wallahi faɗa muka yi ya doka mun rodi ni kuma da caka mara ya mutu akan maganar siyasa ne dara ta riga fata dara ce ta faru kawai to Allah kyauta ya kuma kiyashe mu da sharrin hawa dokin zuciya mai kai mutum birnin nadama